Assalamu alaikum ni ce hajiya A'i ah, eh, Muhammad yan guru da na ta birnin da na lahiya lau amin ah, sun amin kin yi wata babbar cintuwa a ƙasa mai tsarki ya abin ya faru yadda abin ya faru mun ta wurin dawafi muna ɗawafi daɗa sai ga kwagiri ga harshe na babba ina ta ja ina ta ja sai na ce sai na halba gara a taɗe ni in haɗi to ko da cikin jajjayen nan wani ya ɗoka ya ba mata ta sai ta girgiza sai ya je shi sai ya laƙe hannuna da ya laƙe hannuna san ce a'a wagacin tuwa ko ni allah ka so da ita sai na ɗauka duk da ɗauka ina fama da ciwon ijiya sosai sai ni tura cikin sai ni tura cikin jakata to da man kai ta tahiya ni ta ni dunkule nan ko abinci ban ci ba to da ni man ka ta sahiya ta waye yara sun bugo sai ni ce to wani na yi tsintuwa ya ce to ba tsintuwa ba ba lahi ba ne amma sai a ce gita ce ka gane sunan ina son in samu malamai in hannu ta masu ni ce abi ɗoma ar'on gudu da akilu sambu to an ka kwana biyu ba su kai ni ba duk abin ya dame ni har zazzabi ya taso ma turan nan rakwana na hudu da son ka ce ina nake son ka kai ni inda su umar kano ma ni yi bayani son ka an shi kuɗin nan ni hamdala na gode ma Allah ni ji daɗi to daɗa an ce za a yan magana da ni mun tibiu ni ban sani ba da sai ga ya daɗo an watsa ne da ashe muna nan najeriya ne ta abin gadan mu to yanzu wanga bayani da an kasa ni ni dai tun can aka yi ta hudu. hajiya barka ki da arziki ba baɗi sai kin dawo in ji gwamna to shi da ma gwamnan muna son ya kara haihuwa saboda muna son ya muna son mulki ne ubangiji allah shi ba da sa a samu lahiya da zaman lahiya kuma allah shi sa albarka kuɗi da kicinta na najeriya ne ko na ƙasar saudiya to ni ho ban san waɗanga kuɗi ba gaskiya ni dai in ba da za ni haji ba an ka ba ni dala biyu na gata garan nan ni kidan ya dala bakwai dala biyu biyu dala bakwai a ni dai ban sako waɗanda ba ne nan <laughs> dai ban sako waɗanda ba ne ko lissawa ba ke ban lissafa ba ko dai ban su ban yi ba wata nan na nan kusa ga gado na jihar gada take yana ce to ga tsintuwa nan na don Allah di baki gani ta take da kuɗi ta ce ina waɗanga kuɗi sun ɓaci na ce ke sun ɓaci na ce to mai zuge don Allah to na rungume maka kuɗi da ka sani har zazzabi ya kama ni na ce to Allah ina nan ina roƙon Allah Allah shi kawo masu rabani ni da kuɗin gani dai in samu lahiya. wasu in sun yi tuwariki rikewa suke yi maimakon su nemi masu su kamar da ke kai ke me zaburar da ke na gana ba abin da ya zaburar da ni dai haji na da na tahi ina son in ta in yi karɓaɓɓe in dawo da abina karɓaɓɓe Allah shi ba ni karɓaɓɓen haji lahiyayye duniya da lahira da iyalina ina son su samu albarka haɗiyan ɗiya hajji koki Allah ya tabbatar mana da alheri kuma ubangijin rahama ina ƙamna duk jiha duk jiha a ji tsoron Allah don abin wani bai ka gane shi ga ka same rayuwa yan an ka samu irin waɗanga sai a zanna lahiya Allah ya ba kowa alheri Allah ya ba mu lahiya Allah ya ba mu zama lahiya wannan matakin da ke ɗauka na mai da kuɗin ko kin ɗan yi da na Allah shi kare ban ya da ban da an ka raba da kuɗin ga abin da har daɗi ni jiya ran nan na ta ni ta bacci daɗa kwana hudu ban yi bacci ba a dalilin kuɗin nan to da na ba da suran nan na sheƙa kwana na gode ma Allah ka dama ina na ina ta roƙa Allah shin yanzu wai su kuɗin ga an samu mai su an hannata mai koko a an kai ga ni an watsa ni ni kuma ba je da an kace ba kuma ana ta zuwa ana hada an baki kujeran makka an baki miliyan kaza an yi mana to duk ku tai najiya ni da saboda tsoron Allah a cikin zukata ɗaya na sa na kai ta bakin cikin kuɗin gani dai in allah ubangiji ya sa mai su an cigi ta an samu mai su an ba su alhamdulillahi ni ban izini komi ba kuɗin nan ko kallon su bai yi ba kuma ban sa su a rayuwata ba ban sa su a zuciyata ba. Haza wasu assalamu alaikum.